This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurari mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahouse.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mayakan 'yan shi'a da sojojin gwamnatin Iraki sun kaddamar da farmaki a jiya asabar kan mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice a gabashin Ramadi a yunkurinsu na farko na sake kwato birnin tun bayan da ya fada hannun wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayi mako guda da ya gabata subucewar ramadi hedkwatar lardin ambar ranar 17 ga wannan wata na mayu ta kasance wata babbar koma baya ga gwamnatin iraki da ke birnin bagadaza tsatsauran kungiyar nan ta isis ta 'yan masabar sunni a yanzu ita ce ke iko da akasarin yammacin lardin ambar wanda ke iyaka da siriya da jordan da kuma saudiya masu lura da al'amura sun ce idan ba a taka birki ma masu ikirarin jihadin ba suna iya barazana ga yammacin birnin bagadaza shaidu sun faɗa ma kafar yada labarai ta reuters a jiya asabar cewa akasarin 'yan shi'a sun dumfari wasu wato askarawan 'yan shi'a sun dumfari wasu garuruwa uku da ke daura da birnin na ramadi ɗaya daga cikinsu garin husaiba al ne da ke hannun kungiyar isis mai tazarar kilomita bakwai daga gabashin ramadi amurka ta bayyana damuwa kan wata sabuwar dokar rasha wadda ta bai wa wato mahukunta ikon ayyana kungiyoyin da ba na gwamnati ba na 'yan ƙasa da kuma 'yan ƙasashen waje a matsayin haramtattu su kuma ci tara ko damƙe duk wani ɗan rasha mai alaƙa da su ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa jiya asabar cewa ta kaɗu sosai da wannan sabuwar dokar ta rasha wacce ta amince gwamnati ta haramta ayyukan ƙungiyoyin ƙasashen waje da na ƙasa da ƙasa waɗanda ba ta amince da take su ba da kuma hukunta duk wanda ya hulɗa da su mun damu sosai saboda wannan sabuwar doka za ta daɗa gurgunta ayyukan ƙungiyoyin sa kai kuma wannan wani ƙarin misali ne ne da gwamnatin rasha ke daɗa murƙushe masu ra'ayoyin da suka saba da nata da kuma matakin ware mutanen rasha daga sauran duniya da gangan a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mari hab dokar wadda shugaba vladimir putin ya wa hannu da safiyar jiya asabar ta ce kungiyoyin da ba na gwamnati ba na kasashen waje ko na ƙasa da ƙasa na iya haramtuwa a ƙasar ta rasha muddin dai ayyukansu suka saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar ko kuma dokar ƙasar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc ana ƙara samun bayanai game da kama hamshakin ɗan pdp ɗin nan zaɓaɓɓen sanata buruji kashamu wanda amurka ke nema ruwa a jallo saboda zargin safarar muggan ƙwayoyi ga wakilinmu na Legas Babangida Jibrin da karin haske. tun da sanyin safiyar asabar ne dai jami'an hukumar su ta ndle su kusan ashirin dauke da manyan bidigogi da kuma motoci suka kai mame gidan zababben dan majalisar da tj mr Kashomu wanda hukumomin hana fataucin muggan kwayoyi na amurka ke nema bisa laifukan safara da kuma raba muggan kwayoyi a kasar ta amurka ta shekara ta 1994 a wata sanarwar da hukumar ta ndle ta raba manema labarai a nan lagos ta ce ana neman mr kashomu ne bisa laifukan da ya aikata a ƙasar amurka da kuma buƙatar mika shi ga ƙasar ta amurka da hukumar ta ndle ta samu bayan an bi hanyoyin shari'a sai dai a sanarwar da kakakin mr kashomu mr austin onioko ya fitar ya zargi wani tsohon shugaban kasa da hannu wajen ganin an kama shi tare da mika shi ga ƙasar ta amurka duk wadda cewar akwai umarnin kotu da ya buƙaci kada a yi hakan a ranar litinin wato gobe ne ake sa ran kotu za ta fara saurare ko yanke hukunci na damar tura mr kashimu ƙasar ta amurka ko kuma saɓanin haka To a gaida baban gida wani faɗan da aka yi a kudancin Somalia tsakanin mayakan Alshabab da sojojin gwamnati ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 45 a jiya Asabar. Jami'ai suka ce an kuma raunata wasu mutanen da dama bayan da mayakan na Alshabab ɗauke da muggan makamai suka kaddamar da wasu hare-haren bazata kan sojojin gwamnati da asuba a gundumar Adugwel. da ke ƙauyen mubarak da ke yankin shabele ta ƙasa kudu da magadishu babban birnin ƙasar da yake magana da sashen somaliyanci na muryar amurka kwamishinan gundumar ta adugel muhammad awais abubakar ya ce an hallaka sojojin gwamnati 19 da dakarun alshabab 26 a wannan faɗan faɗan ya zo ne sati guda bayan da mayakan na alshabab suka kwace wuraren bayan wani gagarumin hari tun a shekara ta 2006 al ke kokarin hamɓare gwamnatin somaliya don kafa tsatsauran ƙasar musulunci a wani al'amarin kuma na ji asabar ɗin wasu 'yan bindiga sun kashe wani ɗan majalisar da direbansa jin kaɗan bayan da suka bar majalisar na birnin mogadishu ƙasar ireland ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da auren jinsi guda da gagarumin rinjaye wanda shine karan farko da aka kada ƙuri'a kan wannan batu a ɗokacin ƙasa baki ɗaya a faɗin duniyar nan sakamakon ƙuri'ar da aka fitar jiya asabar ya nuna kashi 62 cikin 100 sun kada ƙuri'ar amincewa da yin garan bawul ma kundin tsarin mulkin ƙasar don a halatta auren jinsi guda sama da kashi 60 na waɗanda suka cancanta ne suka kada ƙuri'unsu rabon a ga yawan masu kada ƙuri'a haka a Ireland tun shekaru ashirin da suka gabata. Labaran duniya kenan kuka saurara. Nagari na kowa. Cikin shirin gidauniyar raya a ilmi ta Najeriya da Birtaniya ta ɗauki nauyin ƙaro ilmi na malamai kusan ɗari uku. Shekaru kusan biyu da buɗe makarantun tsanga a jihar Kebbi har yanzu shirin bai kankama ba. A jihar Katsina kuma an fara safiyon ilmin yara daga shekaru hudu zuwa goma sha shida. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Wata gidauniyar harkokin ilmi ta haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Birtaniya ta kashe naira miliyan goma sha uku da dubu ɗari shida cikin shekaru takwas da suka wuce wajen ɗaukar nauyin malamai talatin da bakwai duk shekara su ƙaro ilmi tare da karrama waɗanda suka nuna bajinta. Waɗannan malamai waɗanda suke samun horo daga cibiyar ilmin malanta da ke Kaduna da ake kira NTI a takaice, bana ma ta karɓi baƙuncin jami'an wannan gidauniya a ƙoƙarinta na ƙarfafa malamai gwiwa su tafi ƙaro ilmi. Daraktan cibiyar da ke Kaduna Dr. Ladan Sharehu ya yi ƙarin bayani ga aikace-aikacen gidauniyar da kuma bikin na bana lokacin da ya zanta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Wanda ya ci da yawa sosai da kuma an kamo shi daga cikin wanda suka bada scholarship saboda a bashi kuma wani special award da shi ne muka haɗewa NTI da shi wakilin ainihin su wannan ah, organization na kasan waje din wato Britain ah, Nigeria Education Trust Fund da kuma wakilinsu da kenan Nigeria wato a professor kabir ishaku da kuma shauran jama'a mu gabaki da muka tare yau saboda mai wannan biki ita a cikin wanda suke ɗaukar nauyinsu to a cikin wanda ta zarra shine aka bata abin da ake cema award to abin da tara muke nan yau kuma an yi kuma mun yi farin ciki kwarai wannan award yana da muhimmanci a mu saboda yana sa mu suna ƙoƙarin hazaka yana kuma ƙara danƙon zumunci da ke tsakaninmu da manya-manyan wato organization da suke kasashen waje sannan kuma yana ƙara ma ainihin program mu na NTI ƙarfi saboda haka muna farin ciki da wannan muna fata kuma za mu ci gaba da wannan dangantaka da muke da su wannan kungiya na kasan waje da shi wannan bature da ya zo musamman saboda wannan muna fata a wannan taro da muka yi muna fata za a ci gaba a wuce wannan har zuwa waɗansu kuma wurare yadda za mu ci gaba da yin dankon zumunci domin taimaka ma juna to shauran malamai na ƙasa wanda muke horar da su da wanda ba mu horar da su ma muna fata cewa su yi kwazo saboda in suka kwazo a ƙarshe za su zama cikin wannan group wanda su waɗannan mutanen ƙasar waje suke ba su nauyin karatu kuma haka haka ma za mu kira su mu ƙara musu danko kuma a bayan ma abin da muka yau shine bayan su waɗannan na ƙasan waje sun ba su scholarship mu kuma mun ɗauki nauyin cewa tunda wanda ake ba su masu NCE ne to mun wanda suka gama din mun ɗauki nauyin cewa mu kuma za mu ba su scholarship kuma su je su degree din su insha Allah yanzu shekara takwas da ana wannan abu kuma a shekara takwas nan tun daga tun da wato kowane shekara ana samun talatin da bakwai to kuma cikin shekara takwas to kaga talatin da bakwai so so so takwas kenan to shine kaga akalla ɗaliban suna da yawa gaskiya to su ne wanda aka yi yanzu kuma kowane shekara suna ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai na wannan scholarship saboda haka cikin shekara takwas yanzu kaga sun bar kuɗi da yawa kuma muna farin ciki da wannan kwarai da gaske Hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka UASID wacce take ɗaukar nauyin wannan shiri da muke gabatarwa na gari na kowa, tare da hukumar ƙidaya ta Najeriya sun ɗauki nauyin gudanar da safiyo dangane da ilimin yara daga shekaru hudu zuwa goma sha shida a jihar Katsina. Wannan shiri dai muna kyauta zaton ya shafi ƙasa baki ɗaya. Kwamishinan hukumar ƙidaya a jihar Katsina injiniya Bala Almubanye ya ce Safiyon zai taimaka wajen samar da bayanai da kuma gano irin matsaloli da yara suke fuskanta a ƙoƙarin samun ilimi. Shi wannan sabe an ɗauki ƙanan hukumi da dama cikin jihar Katsina. An ɗauki gundumomi 24 da inda za a yi wannan wannan sabe. Kuma abin da ake so a yi sabe ɗin nan duka cikin Najeriya a yi a lokaci ɗaya. an ɗabi lokaci mai yawa na wata uku za a yi wannan sabe kuma dukkan ilimin yara wanda yake shekara hudu zuwa goma sha shida to ya za ka yi mai sauraro tasirin shi wannan kidaya da za ku yi yawa o ban so in kira ta kidaya ta kama da kidaya amma dai ba kidaya ba ce wato so ake aji su yaran nan wanda ke zuwa zuwa su zuwa makaranta sau nawa suke zuwa sau nawa ne ba su zuwa wanda kuma ba su zuwa gaba ɗaya saboda me ke ba su zuwa hmm? wanda ke zuwa kuma saboda me suke zuwa wa'annan abubuwan su ake so a tantance a ji eh, dalilin kuɗin makaranta ne dalilin ɗan wata hidima ce ta makaranta ke ba su zuwa dalilin rashin lafiya ne dalilin duk wa'annan dalilan su ne ake so ana so a interview da yara kamar dubu biyu kowane jiha kamar nan jihar katsina za a yi interview da yara dubu biyu a ji wannan dalili to wa'annan dalilai su ne za a haɗa a yi report a faɗi wa mutane cewa ga abin da ya sa ake ba zaba ka san mu kamar jihar katsina abu ma mai sauki ne saboda ai ba a cewa kuɗin makaranta ne hada saboda wannan level ɗin kuɗin makaranta ma dufure ne ba primary school ba kuɗin makaranta secondary school ba kuɗin makaranta kuma shekara hudu zuwa sha shida kaga magana primary da secondary ne kamar wannan universal basic shi doka ma a cewa ta dole ne ma kowa ya je je makaranta basic university education to wannan sabi din ana so a tabbatar a gano me yasa ake samun akasin haka Mr. Sani Peter shine jami'in shirin mai kula da jihohin Katsina da Kaduna ya ce tuni suka fara gudanar da aikin a wasu ƙauyuka. Ku ne za ku gudanar da wannan tsari na duba waɗannan 'yan makaranta ya za ku yi an flag off mun samu izini daga wajen kwamishina muna gama magana da ku za mu kama hanya zuwa batagarwa za mu fara aikin a wani kawai ana kira makera ajiya ajiwa to in muka iso wajen za mu samu shi sarakuna mu gaya musu ga dalilin zuwa mu bayan haka an ya ba mu izini sai mu shiga gida gida gidaje da aka riga an an tsara za a yi hira da su magidanta muka shigo gida za mu tambaya ko akwai yara wato wanda suke zuwa makaranta kenan bayan mun hira da mai gidan kuma za mu yi tambayoyi Yara suna zuwa makaranta sun suna zuwa makaranta suna laifi zuwa koko suna zuwa akan lokaci in kuma ba sa zuwa makaranta me yasa ba sa zuwa makaranta za mu sake tambaya kuma kuɗaɗe da shi uban yake kashe akan yaran nan sannan sai ya sake gaya mana in kuma baya kashe kuɗi duk za mu samu mu ji to abin da yasa ake nema wannan su mu a samu data da za a amfani da shi Ka san a cikin tsari an ce ya kamata kowane yaro shekara hudu zuwa sha shida ya yi makaranta to ba a su abar yara suna yawo wani lokaci irin wannan aiki ana samun kamar wasu korafe-korafe ko kuma a ce irin kalubale kalubale to kun shi fuskanta wannan kalubale da akwai katon in muka je muka samu wani ko damuwa ko ko wani abu za mu yi waya zuwa shi kwamishina a shirye kuke da yi ku gudanar da wannan aiki a shirye muke lawal ahmad mai addu'a shine babban darakta na hukumar kidaya ta jihar katsina ya yi bayani kamar haka a muna an gudanar da wannan aiki wanda na yi na alƙishin na ɗansa ne wato ɗaɗɗar ƙididdigar bayanai kan ilimi wannan sabe ɗin sabe ne wanda normal ya shi bayan kowace shekara biyar so ana yi ne musamman domin tattara bayanai domin amfanin gwamnati wajen tsare-tsaren tafiyar da harkokin jama'a. matsayin ku na hukumar kidaya wani rawa za ku taka a cikin wannan tsari to mu ne ne mu waɗanda namu tattara data ɗin gaba ɗaya fitar da bayanan ana kuma namu kanan in masu zagayawa domin mimon ɗan zama mana kewa aikin nan mun da kewa an yi shi a lafiya an gama lafiya. Shi dai wannan safiyo da za a yi na yara 'yan makaranta masu shekaru hudu zuwa goma sha shida a nan jihar Katsina an zaɓi al'ummomi ishirin da hudu cikin ƙananan hukumomi goma sha shida daga talatin da hudu da ke faɗin jihar ta Katsina. Zaradin Sanufin Tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Shekaru kusan biyu da buɗe shirin ilimin makarantun almajirai a jihar Kebbi har yanzu shirin bai kankama ba. Shugaban ƙungiyar makarantun allo na jihar Malam Muhammadu Jabbo ne ya bayyana haka hira da yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad a birnin Kebbi. Eh, waɗannan makarantun ne da aka gina mana gaskiya babu wani albashi da ake bamu ko wani tallafi wanda jiha ka bamu a halin yanzu babu an dai gina kuma muna nan tare da mu zaune a su ainihin ita federal da ta gina makarantar ta kawo muna kujeri ta kawo muna akwai gadaje da katifu na kwanan yare da sauransu sannan akwai bohol da aka yi muna matsalar ruwa babu matsala sai wuta akwai duk da yake a halin yanzu sun samu matsala mun koke don su zo su gyara mana dai ba mu samu gyaran ba a halin yanzu sannan sun ce za su turo muna malamai waɗanda za su ci gaba da gudanar da aiki tare da mu har yanzu dai babu malami guda wanda aka muna kusan ma tsarin da aka so a yi kusan da tattafan da aka kawo da komi suna na aje amma dai hali yanzu gaskiya ba wani abu da aka fara gudana a wannan makarantar da aka gina mini yaya kuna da malaman masu karantar da shi boko din a ba mu da su a halin yanzu dama malamanmu masu karantar da ƙura'ani ne da sauran ilimin addini na musulunci eh, amma dai masu karantar da boko gaskiya a yanzu ba mu da su malam ko yaya ɗalibai za ci gajiyan wannan karatun E, to gaskiya irin yadda ita gwamnatin tarayya ta ɗauko wannan shiri ba ƙaramin shiri ba ne wanda lallai idan aka yi shi kuma aka gudanar da shi bisa ga tsari to zai amfanar da almajirai fiye da yadda ake zato domin matsalar dama abinda ka sa yaran suna fitowa ai can ƙauyukansu akwai makarantu ne da ake musu na firamare amma saboda zaman karkara da talauci dole ne su turo yaran su shigo birni so allah kaddari ah, da iko ne sai ga ita gwamnati tarayya ta kirkiro wannan shiri na ainihin wannan tsarin to sai ma ga wannan tsarin in aka bi shi to za a samu cimma matsalolin rashin iliminsu na zamani kuma su samu iliminsu na addini sannan su samu tallafi kamar da ake tallafa ma kowane dan najeriya wanda yake na da hakki a tallafa mishi ta bangaren ilimi to gaskiya muna ganin wannan ba karamin alfanu ba ne kwarai da gaske idan allah da iko ne ya kaddare an samu goyon bayan ainihin su shugabanni na jihohi irin abubuwan da aka aza musu nauyin da aka aza musu cewa a kula da ciyar da su na yaran da kuma uniform ɗinsu da ainihin kula da wannan tsarin da aka shirya domin a cimma nasarar abin da ake son a kai gare shi to amma idan ha gaskiya ba a samu kula ta hakika ba to su ainihin almajiran da kuma iyayensu in ba su fa'ida abin ba a halin yanzu ga to ina ganin karshen ta duk wannan shirin da aka yi zai zama <clears throat> wato banza kenan domin ana son tun da farkon al'amarin a gwamnati ta yi wannan tsarin sannan kuma ta tallafa sannan su iyayen yara sun ga cewa lallai hakikanin wannan shiri an ga alfanunsa kuma an ga nasara to kaga ta wannan su iyayen za su ci kokarin turo yaransu wa'anda da zarar mu yaye wasu sai wasu a kawo wasu da zarar mu yaye wasu sai a kawo wasu kaga wannan an samu nasara kenan ta wannan shirin da ake so aka yi gare shi. To wani irin kira za ka yi wa ita gwamnatin tarayya da ta kawo wayannan makarantu ta sangaya wato makarantar allo? Eh, eh to gaskiya kiran da zan yi har yau dai su ya kamata su kamar da suka yi kokari aka gina wayannan makarantun ne to su kuma sa ido su yi tsaye su ga cewa lallai hakikanin shirin da aka yi don waɗannan makarantu ne a ci nasara a su to su yi tsaye su tabbatar da cewa lallai an ga an ci nasara ga irin wannan shirin da aka yi saboda haka kiran da muka yi su kula saboda a halin yanzu shi kusan shekara ta biyu muke da gina waɗanga makarantun ne amma a ce a halin yanzu ga wannan shirin bai kan kama ba wanda yake ya kamata a ce tun inda aka fito shekara ɗaya ko biyu duk shirin da aka yi an shirya kuma an ci gaba da karatu kamar da ya kamata na zamanin da kuma na addinin kamar da aka shirya. Na samu zanta da wani ɗalibi a makarantar ga abin da yake cewa. Sunana Khalid Musa kuma na fito da garin Ngokari local government ne. Da ina can yin zanni makaranta allo. To yanzu an ɗauko ni an kawo ni makarantar gwamnatin tarayya. To yaya ake gudanar da karatu ku a nan? Eh to an kawo mu don mu yi karatu arabi da kuma na boko amma na arabi kawai muke ci gaba da shi yanzu dai ba mu samu na boko ba to me yasa eh to wannan kuma shi ne ba sani ba da muna nan zane dai har yanzu ga ba yi koyi ba kuna da azuzuwan yin karatu boko din eh muna da azuzuwa guda biyu ne amma hmm, da da mai an kasa cikin azuzuwan eh to kujeri kawai ke ciki sai allo hmm. su kawai ke ciki ajin malaman yin boko dai ba a kawo muku su ba ke har yanzu ko lalle malaman boko ba kawo mana su ba yanzu wurin kwanan ku fa eh to wurin kwana kuma an kawo mana gadaje kuma akwai katibu da ilalla amma dai kawai a gurfa ne ba kawo mana ba amma an kawo mana gadaje to kuna da ruwan sha da kuma wutar lantarki eh to kwanaki dai muna da amma yanzu gaba ɗaya sun lalace wani bai yi da mai mai ba su aiki eh, ruwa ma ba su aiki kuma ba buta ta wuta ta lalace kuma rijiya ta samu matsala ta wahuna to ina kuke samun ruwan sha sai mai ta waje mun je mun ɗibo ta wani guri sannan mun je mun sha batun abincin ku gwamnati tana ba ku abinci ana dafa muku abinci ne gaskiya ba dafa wani abinci sai dai mun karatu mun tashi sannan mu je can waje mu samu abin da muka ci kazalika na samu zantawa da shi jami'i da makarantu allo ke karkashinsa waton dex officer na ma'aikatar ilimi bai daya shi ma ga abin da yake faɗi. ni ne shehu mashaiba zauro wato dex officer kuma ni ne assistant director arbi and islamic state soviet cape state kuma ni ne dex officer na almajiri foundation cape state a soviet malam na yi take zuwa makarantar sangaya da an ka gina a nan jihar kebbi kuma na sadu da malamai da ɗalibai nan to koken da suka yi suka ce hawa yau tunda an ka kafa wannan makarantar ba a gudanar da makarantar boko da ita islamiyya kamar yadda ya kamata ko me zaka cewa ga wannan magana tasu assalamu alaikum dangane da wannan makarantun ne da hakina ba makaranta ɗaya ce ba muna da makarantu ɗaya ɗaya guda takwas waɗanda ake yi da waɗanda aka gama da waɗanda ba gama ba to ita wannan makarantar ki zo alaƙi tana cikin waɗanda muke cikin ƙoƙarin tura musu malamai don kamar irin ta koko an tumuta malamai na boko da na arbi suna can suna yi ta koko na boko ana mathematics ana islamic study ana arabic ana hausa ana english language ana um, da sauran da subject na waɗanda suka shayi ilimin zamani ana yin su waɗannan makarantun ne to wannan makaranta da shi malamai suka ce to muna nan muna kokarin a tura musu malamai kamar da muka yi shiri da su hukumar makaranta hukuma ta jiha na abinan na bet na namu sannan tare da es es waɗanda muka yi kokari za muna fasta malamai kan da a tura muna malamai waɗanda jiha ta ɗauka insha Allah muna cikin wannan aiki to da sauran koke da suke yi da cewa na batun ciyar suwafa to ciyarwa ke san abu ne wanda an ci an ci ɗalibi ana ciyar da shi dole sai an rubuta an kai ma gwamnati gwamnati ta sa hannu to mun rubuta mun tura ma gwamnati idan yau idan aka approval na batun feeding shine ciyarwa insha Allah za ku a ci gaba da ciyarwa don bai yiwa a tada ɗalibai babu ciyarwa ko ba haka in insha Allah ana ci gaba da wannan muna jiran wani to kazalika kuma su ma malaman da suke a halin yanzu wannan makarantar ta sangaya wanda suke taimaka su karantar da yara makarantar allo su ma sun ka ce har yanzu ba su ga albashi ba to ya maganar take malam eh, lallai yadda ta faɗi gaskiya ne ba su ga albashi ba waɗansu don wasu da zuwa volunteering waɗansu ko waɗanda gwamnati tura su ko ana biyan su waɗanda gwamnati tura ana biyan su waɗanda ba wa da ɗauka ba insha Allah za mu ci gaba da biyan su insha Allah kamar in gwamnati ta mana approval wannan ilimi na zamani da ilimin arbiya da ilimin addini da na zamani a kokari a haɗa su a ba yara saboda yara su rage ce wace to Allah hakika muna nan muna kokari mun ga wannan kokari mun mu ma da wasu jihohi sun ka yi mu ma mun haka nan insha Allah na gaba ko ka ce ga almajiri yana yawo shi almajirin insha Allah zai ma musu saboda mi da cin su da shan su da sutura da komai za a yi musu a wannan makarantun ne kuma insha Allah za mu ci gaba da ci gaba da wannan aikin Allah su kamar da gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan to idan Allah ga wannan mai ta wannan ta abinda ta yi to wadda ta tattahi ita ya ka insha Allah game da sha'anin ilimi in Allah so muna fata ita ma za ta wuce wannan wuri insha Allah za ta gaba da ba da kokari ga wannan aikin Allah so. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Masu aro da wannan rahoto Allah ya kamo karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za ku sake jinmu da wani sabon shiri. kamun nan a madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kiba da Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. a gaida sabu da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai mayakan 'yan shi'a da sojojin gwamnatin Iraki sun kaddamar da farmaki a jiya Asabar kan mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama IS a takaice a gabashin Ramadi a yunkurinsu na farko na sake kwato birnin tun bayan da ya fada hannun wannan kungiya mai tsatsoron ra'ayi mako guda da ya gabata. amurka ta bayyana damuwa kan wata sabuwar dokar rasha wadda ta baiwa mahukunta ikon ayyana kungiyoyin da ba na gwamnati ba na 'yan ƙasa da na 'yan ƙasashen waje a matsayin haramtattu su kuma ci tara ko damƙe duk wanda wato ya yi hulɗa da su a ƙasar ta rasha wani faɗan da aka yi a kudancin somaliya tsakanin mayakan alshabab da sojojin gwamnati ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 45 a jiya asabar jami'ai suka ce an kuma raunata wasu mutane da dama bayan da mayakan na al-shabab dauke da muggan makamai suka kaddamar da wasu hare-haren bazata kan sojojin gwamnati da asuba a gundumar aduguel da ke ƙauyen mubarak da ke yankin shabeli ta ƙasa kudu da magadushi babban birnin ƙasar ƙasar ireland ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da auren jinsi guda da gagarumin rinjaye wanda shi ne karan farko da aka kada ƙuri'a kan wannan batu a ɗokacin wata ƙasa a faɗin duniyar nan sakamakon ƙuri'ar da aka fitar ji asabar ya nuna kashi 62 cikin 100 sun kada ƙuri'ar amincewa da yin garan bawul makundin kundin tsarin mulkin ƙasar to madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.